بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من الفصل الشاب وعشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم ذكروا عند أكي ينسو الوقت إن ديك شن وأن حالا ينقداه له يسوق قدمه دك وأن أحوال أحوال نعم غير مرجوة halaye ne da ake ba a fatan su ba a fatan su sauka da mutum hadisi na biyu malam ibn al-qayyim ya kawo shi yace wa fi tirmidhi an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ji anas khadiminsa yake cewa idan annabi sallallahu ya kasance ya kasance idza hazabahu amrun idan wani lamari ya dame shi idan an ce ajabahu abi ya damu mutum qala قال ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya wanda yake rayayye rayuwar da ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka hayyu kenan huwal hayyu la ilaha illa hu Allah shi kai ne wanda yake da rayuwa rayuwar da ba ta karewa la ilaha illahu kalli yadda ya haɗa alhayyu da la ilaha illahu alhayyu kenan ya qayyum ya wanda ya tsayi da kansa malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya ce wanda ya hayyu ya qayyum din yana cin ismullahi a'zam duk da ismullahi la'azam an ɓoye shi amma akwai hadisan da suka zo suka yi ishara ya ce Allah madaukakin sarki ya ambaci ya alhayu da alkayyum a waje ɗaya a wurare a cikin alkur'ani ya faɗi a cikin suratul baqara a cikin ayatul kursi ko Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala sannan ya faɗi a cikin suratul ali imran ko ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه أن يا فتاة سورة الآحة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمة وكاga duk wannan sai malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yace wannan na cikin addu'o'in da manzo sunne yake yawan yin su ya hayya qayyum idza hajabahu amrun idan wani lamari ya dame shi ya hayyu ya wanda yake rayayye ya qayyumu ya wanda ya tsaye kansa bi rahmatika astaghith da tausayinka nake neman agaji ka za mini ka tausaya mini ya Allah ka sako da rahmaka a gare ni domin damuwa nau'i ne na azaba nau'i ne na azaba shiga damuwa shi yasa idan mutum ya shiga damuwa shikenan sai kasa bacci bayan ya kasa bacci sai kanshi kuma ya kama ciwo in kanshi ya kama ciwo ba a samu sauki ba sai jinin shi ya hau idan jinin shi ya hau aka samun sauki shi kenan sai kwakwalwa shi sai ta buga sai a samu shanyewar jiki shi ne wani ya zubilla to kaga shi ne wanda sau da haka babban abu ne annabi yana wannan addu'a hadisi ne hasan malamai da yawa wasu daga cikin malamai sun fitar da shi kuma limamu tirmidhi a cikin kitabu da'awat haka limamu hakim a cikin musnadar ko ala sahihaini amma shi riwaya limamu hakim ya waito ne daga abdullahi ibn mas'udi to wannan addu'a tana ciki wa fihi aiban ya zo a cikin jami'u tirmidhi dai ابي هريره روايه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر من ذل سمع إذا من الأمر يتسيع أغي أري يساشي تناني يا زي تترك شنوان اللمر أكشي رفع رأسه إلى السماء سيد رسمس زوا سبع فقال سبحان الله العظيم تركيا تبتم على ونديك Allah wanda وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم idan kuma ya mataye ta kokari a cikin addu'a to sai a je yana cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-sajid ya hayyu ya qayyum wannan isnadin sai yana da rauni wannan eh, sai mu wadata da wancan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-sajid zai so yana yin wannan في سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب addu'o'in da mutumin da ya shiga tashin hankali da damuwa zai rika yi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rahmatika arju ya Allah tausayinka nake fatan ya sauka a gare ni fala takilni ila nafsi tafata ainin ya Allah kada ka jibinta ni zuwa ga kaina ko da rikatawa ido duk wanda Allah ya yi jibinta shi da kansa ya shiga uku a ban mutum da dabararsa Da za ka iya a ban mutum da dabararsa an sako masa wani ɗan ciwo sai a ce an bashi da dabarar shi ya je dabara shi ta fitar da shi to fala takilni ila nafsi ainin ya Allah madaukakin sarki kada ka jibinta ni zuwa ga kaina ko da na kittawar ido ne wa aslih li sha'ni kullahu ya Allah ka gyara na ga baki daya la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai hajin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta ka gyara min lamari na ya Allah gabaki daya ka sa rayuwa ta ta zama gabaki ɗayanta salahi ne ka sa rayuwa ta zama gabaki ɗaya gyaruwa ce gyara ya zama ba ni da wata matsala ga wannan ke wannan hadisi ne sahihi so da addu'a ce mai tasiri وفي السنن أيضا عن أسماء بنت عميس يا زو أتكين بسنن جدا نانا أسماء بنت عميس ما ترجع رضي الله عنه باي رسوسة سقوم ما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه باي رسوسة ما سيدنا علي رضي الله عنه أسماء بنت عميس وإتا قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ala u'allimuki kalimati shin bana sanar da ke wasu maganganu ba taqulina hunna na al-kirbi wanda za ki rika faɗansu idan kin shiga bakin ciki da damuwa da tashin hankali zuciyarki ta kulle gabaki daya aw fil kirbi hmm? inda al-kirbi aw fil kirbi dama fina na zuwa da ma'anar eh, zarafiya nan fi az-zarfiyatu ce kaga shi yasa sai aka ce tana da ma'anar indiya inda kuma ittifaqan dama zarfu makanin hmm. so da kun ga shi annabi ne ya ce mata ta cewa Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah shine ubangiji na bana hada shi da kowa a cikin bauta wannan addu'a tana cikin ai haihuwa na naƙuda na cikin damuwa shi yasa malamai suka ce mai naƙuda wannan addu'a ya kamata ta faɗa Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a tun kafin ma naƙuda ta zo mai ciki ta yawaita yin wannan addu'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a domin akwai damuwa hmm? riwayatin Marratin, a وفي riwayar aka ce za a faɗa su bakwai, sai a riƙa في su bakwai. Hmm? amma riwayar da ta zo cewa a faɗi so bakwai ba ta da asali shi dai mai uku Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a hmm? da ma an tsaya a adadin ba faɗi kai adadi ba to shi ma yayi mutum ya tayi har lokacin da Allah madaukakin sarki zai yaye masa wannan damuwar da yake cikinta Allah yaye mana وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكن جامع الترمذي دي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دعوة ذنون إذ دعاه كاجا الدعاء ذنون واتو ما ابو شي كيفي وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مقزوم توشيني يونس عليه السلام دعوة ذي النون أدؤد النبي يونس ما أبو تيكي في. إذ lokacin da yi إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الدعاء إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون saboda ka sakamakon addu'ar da yi bannahu bil ara'i wa huwa saki amma nan take wa ambatna alaihi shajaratin min yaqti malaman tafsiri da yawa sun fassara yaqtin a matsayin kankana hmm? da yawa wasu sun fassara a matsayin kankana al-imam ibn al nawawi a cikin sharhu muslim yana kawo sunayen kankana har wannan sunan ya ambata ana ce mata yaqtinu سويي وهو في بطن الحوت الحالي أنا في كيفي ما كون في كيفي أكيد شو مش حوت ما كيفي كاتوت كمان شا سوني أكيد شو مش هيت أما ولنا الأسماك سمك سمكة كيفي كوا اسم الجنس ناس سمكة مع الحوت ببين كيفي Hmm? a cikin al'asma akwai nau'ukan kifaye da yawa akwai samandal ko sun samandal kifin zartu kamar zartu ke haka za ka san shi shi ne samandalu ji sunan shi yi kama da yadda ya ku to akwai hut kuma to hut katon kifi kaga kifi zai haɗa ɗan adam kuma ɗan adam ɗin ma ba irin na yanzu ba حيث نقصت الخلائق أو حيث تنقص الخلائق مو ينزل ذا أزو أجوس مقباتهم لا a أن صوت hmm? yanzu dukkanmu nan misali mu tsaya a gaban annabi adam alaihi wanda manzal sama ya faɗi tsawonsa yace wa kana quluhu 60 zira'an tsawon annabi adam alaihi salam kamu 60 ne kage ya zai ganka ya zai gani kaga can ƙasa ne muke kenan to a ce kuma haka dai abin yake ta raguwa yake ta raguwa to zamanin annabi yunus dai yana da nisa aiki mu ko to sai ya zama kifi ya haɗiye shi saboda haka sai ya rika addu'a yana addu'a yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kaga sai Allah ce fa na fi zulumati az zulumati دعما دين فوقه تعبير قرآني لم يأتي لفظ الظلمة مفردا با إن ذاك عم بتشاء قرآني لفظ جهود أما سين آع سيدي جنئي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور هذا نيكو أما ضد هكا أنا الظلمات إنن أقي ظلمة الليل da daddare ne sannan akwai zulmatul bahar sannan akwai zulmatu batnil huti kaga salasu zulumati eh, Dukai uku duhun farko duhun dare duhu na biyu shine duhun teku duhu na uku kuma shine duhun cikin kifi kaga fanada su zulumat Allah ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka إني كنت من الظالمين يا الله إنا إكرافي إنا يدع ما إكرافي سوى إنا تشم وأن سكة تشقنص هذا الظالمين وأن سكة تشقنص دوم مني ما أمس أمرني بيتتي إيه يفتى إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين أتشي شوفوا بيتتي سوى كأكتي أي قراءة ƙura'a ta ta annabi Yunus alaihi salam aka ce shi ne suka ce to ba za mu halaka ba ba za mu halaka ba tun da dai ga abu na tangal tangal kuma an gane shi ne shi ke nan suka ɗauko ya suka tambula shi suka ce je ka aka tambula shi a cikin teku shi kuma dama kifi na jin yunwa yana nan a gefe kawai sai ya haɗiye shi to shi kuma yana haɗe shi sai Allah ya masa ilhama ta wannan addu'a sai ci gaba da yinta to daga ta gani tasirin ta kenan yanzu akwai bala'in da yake wannan a ce mutum ya shiga cikin kifi a wannan yana daga cikin inna haza lahu al-bala'ul azim a inna haza lahu al-bala'ul mubin wannan jarabawa ce a fili ba ba wani da yake bukata sai an masa sharhi a ce kifi ya haɗiye mutum kuma kaddarawa Allah sai Allah madaukakin sarki yasa ya zo ya amayar da shi kayan qur'ani cewa falta qamahu iltaqama falta qamahu alhutu wa huwa muli kifi ya haɗiye shi alhali yana abin zargi laifi yayi shi kenan amma daga baya mai fana baznahu bil ara'i sai muka sa kifi wurgi da shi Allah ne ba kifin umarni shi kuma nan aka sa shi wurgi da annabi Nusu alaihi salam bil ara'i a fili a daji a waje fili wa huwa saki amma ba da lafiya kifi ya haɗe mutum ai dole mutum ya ciwo Allah shi kyauta to sai wannan addu'a saboda haka wannan addu'a tana da tasiri lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa stujiba lahu babu wani musulmin da zai yi addu'a da wannan addu'a face sai Allah madaukakin sarki ya amsa mata amma da sharaɗin ya cika sharaɗin addu'a addu'a tana da sharaɗi daga ciki akwai al ya zama yana da tabbas ba gwada Allah zai bai ga zai mai ko ba zai mai ba in gwada Allah kake son ka yi Allah ba zai ansa ba yaqin ادعوا الله bil موقنون fa inna allah ta'ala la يقبل du'a'an min قلب غافل الله Allah zai karban addu'ar mutumin da yake rabtananne mai wargi mutum yana addu'a yana wasa yana shu yana shakka yana kokonto za a amsa mun ko ba za a amsa mun ba ya wuka da yaƙinin cewa Allah zai amsa masa wannan hadisi ne sahihi wa fi riwayatin inni alamu kalimatan la yaquluha maqrubun illa farraja Allahu anhu kalimatu akhi Yunus alayhi salam wannan isnadin sai yana da rauni hmm? to amma sai a wadata da wancan da abu dai ne yake magana kansa ni na san wata kalmar da babu wani wanda ya shiga damuwa da zai roƙi Allah da wannan addu'ar illa faraja Allahu anhu wace sai Allah ya yaye masa damuwarsa me wannan kalma kalimatu akhi Yunus alaihi salam maganar da dan uwana annabi Yunus alaihi salam yayi isnadin sa yana da rauni hadisi hmm? akwai Amr ibn Husayn a cikin sa shi maturuki hmm? maturuki ne shi maturuki shine wanda malaman hadisi suka yi ijma'i ala da'afihi wanda aka yi ijma'in cewa ga baki iya da ifi ba sauki ba wani wanda ya sabani a game da shi to a cikin dai waccan riwaya ta wadatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya addu'a da wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yaqini a zuciyarsa tabbas to Allah madaukakin sarki sai ya yaye masa wannan damuwa Allah ya yaye mana damuwan mu Allah maɗaukacin sarki ya fito da mu daga cikin damuwar da muke ciki da kayan uwanmu musulmai gabaki daya